masu tambaya sai dai su yi hankuri a gaskiya tambayoyi su yi yawa ba za mu iya ba da amsa a kan dukansu ba sai dai mun dauka wasu daga cikinsu wanda ba su ji nasu ba su yi hankuri tambaya ta farko wanda ta tada mini hankali akwai wata yarinya tana tambaya ma'aifiyanta tana zina tun tana karamma ababansu ya rasu yanzu kuma uwarta tana ci gaba da zina da katti ita ba san yaya za ta yi wani iri wazi zai mata kuma har yanzu tana ci gaba da kiwon nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ji abin da muke faɗa ku? yanzu wannan wata yarinya ne cikin yara ƙanana 'yan mata suke da wani ta ji wa'azi tana cewa tana neman shawara mahaifiyarta tana zina tun babanta yana raye har ta kai ga ta gane uwarta mazinaciya ce ita kuma yarinyar ba ta yi tana neman shawara kin ga abin da nake gaya miki kin ga abin da nake ji nake tsoro ki kame kanki a nan na faɗa na ce matan aure akwai masu zina to yau ga wata ƴarta ta aiko ta ce uwarta tana zina a bar shawara shawara da nan baki ki koma ga Allah ki ci gaba da haƙuri ki tai mata addu'a kuma ki tai mata nasiha a cikin ladabi da biyayya ki ce mama ya kamata ki sani girma ya zo miki ba za ki ji daɗi ba ni in na je ina zina kuma wannan zinan naki zai iya min tasiri ya hana ni samun miji na ƙwarai salihi ki haɗa ta da iyayenki wasu manya idan suna nan tunda babanki ya mutu ki haɗa ta da yayan babanki kar ki ce tana yin zina ki ce a yi mata nasiha ta gyara mu'amalarta ki ci gaba da yi mata addu'a ki ci gaba da roƙa mata Allah ki dage ki maza maza ki samu ki aure da wuri Allah ya hada ki da miji na kwarai ki rabu da wannan baƙin ciki da tashin hankali ina da lahi wa ina da rajo ku daga hannu yi mata addu'a wannan mata Allah ya shirye da ita ya Allah ka ganar da ita Allah ka sa wannan mata ta daina zina Allah ka sa ta fita da kunyar 'ya'yanta Allah ka sa ta kiyaye darajar mijinta da ya mutu Allah ka tsare matan ko ka tsare iyayen ko ka tsare zuriyar mu gaba daya Allah shirye ta Allah shirye ta na'am tambaya ta biyu tana tambaya shin da gaske ne an ce namiji yana zina diyansu su ma za su tashi da zina haka yake manzanan zuriyar bihi wa zan bi da dare duk wanda yake zina sai ƴaƴansa sun yi duk wanda yake zina ya yanka wa ‘ya'yansa tiket ne sai sun yi duk wanda ya kame ‘ya'yansa za su kame duk wanda ya lalata kansa to ya sani cewa sai an zo an lalata ‘ya'yansa da ka je ka yi zina da ƴar wani ai kai ma ‘yarka ba ta fi ‘yarsa ba tun da ka lalata ƴar wani kai ma sai wani ya zo a katangan gidanka ya lalata yarka da kika yi aure kika haɗinci mijinki kike zina to matar ɗanki ɗanki zai yi aure sai ya je ya auro mace mazinaciya munin zina bai da daɗi bayanin zina bai da daɗi shi yasa aka ce kar a yi yawanci duk abin da uba ya yi da idan 'ya'yansa ba su yi ba sai dai idan mutum ya tuba kyakkyawan tuba Allah ya karɓi tubansa to Allah zai tsare 'ya'yansa amma matuƙar baka daina ba to ka cuci 'ya'yanka su masu sun yi ne na faruwa a zahiri kowa na gani yanzu wannan kaɗai bai ishe ku ladabi ba bai ishe ku kula ba shi yasa duk wanda ya zo neman 'yar aure sai aka ce masa ai ubanta mazinaci ne ko aka ce masa ai mahaifiyarta mazinaciya ce tafiya aiki baya dawo. akwai yarinya budurwa mai hatta ƙur'ani ubanta ya mutu malamar islamiyya ce mai hijabi mai nikabi kyakkyawa da ita amma duk wanda ya zo neman ta sai mutanen unguwa ce kar ka aure ta me yasa uwarta tana neman maza a yanzu haka uwarta tana karuwanci yarinya ta dade bata yi aure ba ga ilimi ga kyawun halitta ga mutunci ga addini me ya hana ta aure uwarta ce mutumiyar banza ku gyara halinku Allah gyara mana gaba daya eh, mai tambaya ta uku tana tambaya dala a yi ma ubangi nasiha wanda suke hana majiyarsu aure saboda karatu take ita ga ta ta kai lokacin armi amma tana jin kumiya ta tambaye su. magana ta gaskiya iyaye karatu yana da muhimmanci aure ma yana da muhimmanci amma auren ya fi karatu muhimmanci idan Allah ya ba wa diyarki namiji na kirki da zai yi aure ta to a nemi izinin ya ba ta dama tana aure tana karatu a haɗa biyu hos na yayi abu ne mai kyau idan ba a samu wanda zai bata ta yi karatu ba to a yi mata aure musamman idan an ga an banta ba ta aure ba za ta zama fitina a cikin al'umma yanzu akwai yarinya da aka kawo mana kes matsala kullum a makaranta jami'a ba ta cin jarabawa kullum tana faduwa da haka za ka tambaye ta me yasa baki da kwakwalwa ne sai ta ce da kwakwalwa ta karatun ne ba na so me yasa ta ce wallahi ba na aure nake so ah. ta ce jarabawar ba zan ci ba abin aure na kawai in ana so ne karatu akwai mai gidan mijina ina kusa da mijina ina zuwa ina karatu in ba haka ba ba zan gane karatu ba karatu ne ba na ganewa kuka ce iyayen ku aure da ita ku huta wallahi akwai kuma yan matan da sun fi son su yi karatu wanda take so ta yi karatu kuma za ta kare mutuncinta shi ke nan sai a bar sai ta yi karatu ta ta gama sai ta yi aure sai ta haƙuri kuma da wanda duka Allah zai iya kawo mata a lokacin da ta gama karatu daga kar ku hana ku yin aure saboda karatu ku ba su dama wacce za ki aure ko za ki karatu a ba makaratu zan ki je ki kai Allah sa albarka amma ki kiyaye mutunci da na ji labarin kina tsayawa da maza a jami'a kan auren da ke ko kina tuku ko ban ba. wacce kina son aure ko karatu a ba ba aure nake so to bismillah ki kawo wanda za auren da ke maman ki ma ta je university ba ne. babu komai abu ne mai sauki to amma wasu mu ba sa ganewa ku sani cewa karatun yana da muhimmanci musamman karatun likita mace ta ne ce karatun likita muna buƙatar mata su je su karatun likita saboda su yaye mana damuwa da bakin ciki da ke damu wannan ba aibu ba ne don an je an karatu amma duk matar da ba za ta iya kiyayewa ba za ta je fitina to a mata wuri a kai ta gidan mijinta shi ya fi alheri kuma tana fatan iyayenmu za su gane haka Allah gane da su. Mai tambaya ta tana tambaya mana ita kamar tana bibiyar karatutukan kuke yi facebook addu'a ta kullum tana son kamar a ce ta samu lambar ku tare da tambaya ko in sun samu wani tambaya yadda zan iya rubuta ta samu lambar ku eh, insha Allah walibi za ki iya sai ki tambayi su masu program sai su baki nan ba ta sai dai ni ina da ka'ida ba na son flashi kirkirkirkir an kashe gaba a ɗauka kirkirkirkir an kashe kuma ba an bidiyo call mata ba sa bidiyo call a kira ni bidiyo call ba na ɗauka ka kira kawai in ji mu yi magana in amsa kuma ina da mutane da yawa in kin kira kin kira ban ɗauka ba sai ki haƙuri sai wata rana ki da kira kar ki kira ban ɗauka ba ki ce na wulakanci ina da mutane da yawa za ki tura sako in na gani zan ba da amsa ina da ɗalibai da yawa 'yan Nijar 'yan Difa 'yan kalle yan agadas ya mai yan waye da yawa duk ba san su ba sun fi mutum ɗari yawa amma a waya kawai muke haɗuwa da su da ka ba laifi za a iya baki lamba waya insha Allah ala wayar mu abu da take za mu ba da amsa in mun samu dama ba ma kin daukan waya mutane ba ma cewa kada a kira mu a waya a mu wayar mu abu da take duk wanda ya mana tambaya ko mun san shi ko mun san shi ba za mu ba shi amsa sannan kuma iya tambayar dai shine banda a kawo mana wani abu tambayar addini kawai kada kawo mana wata magana ta daban kuma an fahimci wannan to Allah gane da ba wacce tana tambaya tun tana da shekara goma sha bakwai ta aure tun tana da ƙara hudu kuma yanzu shekara biyu mijinta bai tabbata in eh, ta yi bukatar mijinta da ta a shi babu kwanci da yake ba sai daga baya ne ta yi ko a sai tana da 'yan mata wanda yake bukata da su amma ita shekara biyu tana nan in ta yi bukata sai ne ke ne mata a shi da isa sai shi ne kuma da yake da wasu hankali ba kun yi yau eh hankalin sa ba kwance yake mana ke tun ya samu mata banza wannan mata mata addu'a Allah ya kubutar da ita kun ga wannan tambayar ba a ka da yake ba a Najeriya akwai a Ghana akwai a Kamaru akwai a Chad akwai a ko'ina akwai yawanci maza yau Allah ya jarabe su suna kaurace wa matansu wasu suna neman matan banza ne in kin ga mijinki baya kula ki Allah kiyaye Allah kiyaye wataƙila ya samu wata matar banza ne yana biyan sa a kanta kin shiga kin shiga tashi hankali me za ki abu na farko ki koma ga Allah ki ce mai addu'a ko kullum abin da muke gaya mu kullum kai yin addu'a kar ku yi wasa da roƙon Allah kar ku yi wasa da addu'a ki yi addu'a Allah shirya miki da mijinki in kin yi azumi ki ce Allah shirya da shi daina neman mata ki sa ƴaƴanki ƙanana ku ce ku rinka yi wa babanku addu'a Allah ya ganar da shi Allah zai karɓi addu'a ya dawo kanki abu na biyu kuma kuna da naku laifi wani lokacin mace takan kori mijinta da kanta ta sani ko bata sani ba saboda me kin zama kazama ɗabi'ar ku kin aure miji kin haifi ɗaya ɗaya biyu sai ki zauna ba gyaran jiki kin zo kusa da miji kina wari kai wata uku ba ya kido ba farce datti gazanta zani ya tattare ba wanki ba guga turare da mata suke sawa ba ta sawa baki ba a kula garin ki datti kicin din ki kazanta abincin ki baya ciwa ko ni na ki duk ki ya lalace Abin da mata suke ci na gyara jikinsu na yi kawo kansu ni'ima da jin daɗin rayuwar mu'amala aure duk ba ki sani ba kin kashe kanki a gidan mijinki kina ga tun da ya riga ya aure ki ba yadda za a yi dole da zai sake ki ba tun da kina da ya'ya da shi idan ba da tsoron Allah zai fita waje ne ba zai iya sake ki ba amma zai iya bari ki cikin azaba yanzu wannan ka duba matar nan shekara biyu ya rabu da wata ta kawo bukata ce mijinta ya kaurace mata ya rabu kaza kuma ce zai ƙara aure ki ban sani ba ne ki faɗa a waya na ce ya kamata ki tsoron Allah ya kamata a yi masa faɗa ya ce kai ki kawo mijina ta ɗauko shi ta kawo shi ya zo same ni a ofis na hau shi da faɗa ya ce malam da ka tara kuke faɗa bari maka bayani ya ce ka ga wannan matan malam eh ya ce ina son ta tana so na mun yawon soyayya amma malam tana da matsala tana da lalura a tattare da ita kana da wani infection da turanci infection muke cewa ban san me zan ce da wata ba wani ciwo a jikinta a gabanta wari wani ruwa ne mai wari yake fita a jikinta ya ce malam ba zan iya kusanta ta haka ba na yi na yi na ta sha magani ta yi na yi na yi na ta je asibiti ta yi ya ce malam ko muna da yaya zan da ita ya ce dole na gaurace mata kuma yanzu na hada kuɗi na zan ƙara sabon aure na ce ka je Allah taimake ka ka je ka ƙara ka. to sai ma zai ta kashe shi akwai matar da in kin ganta a gidanta za ki ce wannan ku tana da miji duk abin da mata suke da kulawa da gyara jiki ba ta yi to ba dole miji ke guje ki ba daga in kuna son mazan ku su daina gudun ku ku rinka kwalliya da ado da gyara jiki kamar yadda matan waya matan titi suke ke ma ki gyara in kin ga mijin mijinki yana yawan kallon mata masu gashi ki daina kiɗan ki gyara gashi in ya zo kusa da ke ki ce ki haka ya ga naki shi ne halal in kin ga mijinki yana sha'awar yana kallon mata yana kallon mata masu ƙananan kaya tare kudin ki je ki siyo ƙananan kaya wata ran in ya dawo sai ya ganki ya kasa gane ki ki tattare masa a gabansa daga ce sai shi halal ne to da yana kallo a wani abu ya manta da ke wani ya ce kitan wata ya gani a social media ya buge shi kullum sai ya nemo hoton ta ya gani matar ka kasa ta yi maka irin wannan kitan ga ki da gashi amma ba ki sai yana ke gyara gashi ba yar kawai kawai ɗakin ki baya zama saboda doyi sun mokara kayan yara sun yi fitsari dotti ƙazanta hijabin kin dawo daga makaranta da gumi kin mincine shi dan kwali kin jefar takalmi kin jefar tarkace ɗakin ki tarkace doyi dotti ba ƙari miji ya zo ya rasa inda zai zauna haba da Allah ke da kanki kika kore shi ki gyara wasu kuma halin shi yake sa mazajen suke gudun su halin ki bai da kyau kin tura tambaya mijinki shekara biyu ya ce miki amma ba ba yau wa mijinki dariya kun ya dawo har ya dodo alkiye me ya yau in kira na me kake so haka zaki wa mijinki magana wani ya ce wallahi malam ba na ganin haƙorin matata ba ta dariya in ta kawo abinci ranta a ce. in ta zo wajensa ranta a ce. in ya kira ta ta ce wai ne wai gani don kama mijinta ya kira kama yana mata magana da ya gama magana yana gama magana sai masoyin kallon banza daga ya fita wani ta murkuɗa masa baki ya ce ni za ki ta ce an murkuɗa ma kai banza kai kai kwaye kaza kaza kaza kaza yanzu wannan mutum ya guje wa matarsa ya yi laifi wannan kawai cewa mata babbar magana ne kuna da laifi maza ku suna da laifi wani ya ce wata ta ce mijinta ya ɗaurace mata shekara hudu da aka zo ana alƙalanci aka bincika ce eh na ɗaurace mata shekara hudu me ya faru me yasa ya ce mulki da sarauta take nuna mai girman kai ne da ita wasu ta zauna wasu ta ɗaura ɗaya kama ɗaya ta kama wasu na jira wasu na kira ta wai ba za ta zo zaki na wani sai ya je na ƙwanƙwasa kafa an ci ne zo mana ya ce ba zan je ba dan me zan zo ina bin ki ne bawan ki ne in ji shi na faɗa yace malam dabi'a ta ce in mace ba za ta zo inda nake ba ni magana arziki ne ta bi ko ba zan ta ne in je ina binta ba ita kuma girman kai ta ce ita ko ba za ta neme shi ba shi kuma yake to a buga daga nan zuwa shekara ɗari uku da hamsin to yanzu wannan sai ta je ta bada mandawa ta ce mijinki ya kaurace mata kuma ba za ta faɗi laifinta ba to akwai kuma marasa lafiya kin kashe mijinki da zaki a gida in ki sa masa kunu ki sa suga ya zaki suga ya kashe namiji mai ko mai in kin dafa masa nama mai mai mai in kin yanka masa kaza mai mai in kin yi masa abinci mai mai duk matar da take zuba wa mijinta mai da maki to ki shirya kin kashe mijinki yana tsaye abinci ake masa mai kyau da zai tsare masa lafiyarsa shan mai ko illa ne ga namiji da haka kullum sai ce wallahi ba da lafiya duk wanda ya sha bai koyi yawa sai dai ya ce labatar haka ba na iya komai ya gaji kumi ya masa yawa gajiya mai koya yawa ba ki haɗa masa abubuwan da zai gyara shi ya zubar da mai a jikinsa ki haɗa masa shayi mai kyau da zai kona kwalasar da mai a jikinsa zaƙi ya masa yawa mai ya masa yawa magi ya masa yawa duka ba ku san da wannan ba sai ku ki rubuto tambaya kuna mata wannan lakca ne mai zaman kanta mai suna menene dalilin da ya sa maza yau suke kauracewa matansu sai mun haɗu nan gaba insha Allah ta'ala na mai tambaya gaba tana tambaya shin ta yi laifi in ta hana aure namiji wanda yake bayan an mata aiki kamar suna so su yi armenia amma ita kama yar boko ne sai mutum ya ke a ah, su kusa ba ta ci gaba da aiki sai tana tambaya tana da laifin da ke ba su wannan arme idan bayan arme za a abin da suke nufi ita ta yi karatu tana so za ta yi sai wani ya zo neman su ce zai aure amma ba za ta yi aiki ba daman shi aure ra'ayi a da daidaito idan mijin da ya zo neman ki kun dace da ra'ayi kin faɗi ya faɗi nasa ƙa'idar kika yadda yadda ku aure idan baku ku ta ba ya faɗi wata doka ke kuma kina ga ba za ki aikata ba sai ki haƙura sai Allah ya kawo miki wani irin sa wanda ya yarda da dokar ki shi ke nan ba wani dole ai yanzu shi miki zai iya zuwa yana da ƙa'ida da tasa dokar yanzu wani ya zo zai auri mata sai ya ce mata ni fa ba zan bar ki ki rinka fita kina zuwa wannan islamiyyar da kuke zuwa ba sai ta ce a'a ni iyaye na sun min tarbiyya akan zuwa makaranta da islamiyya ko ka aure ni ka bar ni in ci gaba da zuwa makarantar islamiyya da wurin wa'azi ko kuma idan ba za ka yi ba to lakum kun wali ka je gaba Allah zai bani wani ba yi ba abinda nake so na ce ke ma kina da naki ka'ida in bai saba shari'a abin ya yasa ba zan ba da fatawa kai tsaye in ce dole shi ne ce auren ba akwai dalilai kamar haka na'am aiki ba sharaɗi ba ne idan miji ya aure ki sai ya bar kin yi aiki ba sharaɗi ba ne idan miji da zai bar ki ke aiki ba in yana da hujjojinsa da dalilansa da ya dogara da shi to wannan ba laifi ba ne ki aure shi ki haƙuri ki mai biyayya idan kin ga za ki iya kamar yadda shi ma zai iya gaya miki wata doka ko ke ma za ki gaya masa wata doka in ya da ya sa muke cewa wani lokacin mazaje su bar mata su yi aiki ne kamar haka yanzu wata gaggawa ake cewa ubanta ya mutu uwarta ta mutu an bar mata kanne yara yan mata da yara matasa ita ce babba gidansu kuma ubanta shi ya dauki nauyin karatun ta ta je karatu yan uwan ubanta ba sa kulawa da gidansu ita take kula da su yan uwan mahaifiyarta ba sa kula da yan Da ka wannan aiki da za ta yi karatun yadda za ta yi wannan albashi da za samu shi ne za ta ɗan rike wani abu da rika taimakon ƙannenta ta yi musu aure ta biya musu kudin makaranta ta ba su kudin abinci to miji ya zo ya ce shi zai aure ta amma sai ta daina aiki sai ta ce to idan na bar aiki wa zai ciyar da wannan ɗan wa zai biya musu da makaranta ba babba ba yaya ba nan ba ba kowa ko ma akwai su nan sun ce ba za su yi ba ni ne nake musu sai mace ta ce a'a in dai za ka hana ni na yi aiki ne to na haƙura da wannan auren wannan matar ba sai yi laifi ba saboda ba za ta tafi ta ta tozartar da yan uwanta ba a wannan yanayi musamman ya yarinya ba ta waye gari ba mai biya mata kudin makaranta ba mai ba su abin da za su za su yi ba da mutuncin su je su nemo da ba ba koyaushe ne namiji zai hana mata ta yi aiki ba ana lura da zuruf da yanayi wata ba ta da komai kuma shi mijin ba zai iya ɗaukar nauyin yan uwanta ba yanzu akwai kes da aka kawo mace ce mijin ya mutu ya bar mata dukiya ma yayanta wani ya zo zai aure ta sai ya ce sai dai ta zubar da waɗannan yaya ita kaɗai zai auro ya kawo ta gidansa ta ce to ‘ya'yana yaya zan yi da su ka aure ni ka zauna a gidana na yadda ba za ka biya kudin haya ba zan ci gaba da kula da yayana ya ce shi bai zai rike ɗan wani gato ba haka ya faɗa mata ta ce to tun da haka ne sai dai mun sharaɗi da kai in na aure dole zan yi sana'a da zan kula da waɗannan 'ya'ya don ba ni da inda zan kai waɗannan 'ya'yan marayu yanzu irin wannan mata in ta zo za ta yi aure ta ce sai ta ya bar ta yi aiki ta yi laifi ba ta laifi ba ta ka ina ina ganin yana da kyau idan za mu ba da fatawa mace ta yi aiki ko kar ta yi aiki mu rinka lura da yanayin da take ciki akwai masu aiki na son zuciya aiki na neman duniya aiki na kaza amma wallahi akwai waɗanda aikin da suke yi na larura ne da haka akwai buƙatar a taimaka musu yanzu wata ita take taimakon kowace tana da ciwon suga da hawan jini gaba ɗaya ba mai taimakon su ita kuma da wannan kudin albashi shi take rabawa biyu ta kai wa uwarta ta ciyar da ita to kuma budurwa ce ta zo za ta aure wani ya ce in na aure kike daina aiki ta ce to uwa ta wajen zai ci gaba da kula mata da maganin mijin wannan zamani zai iya ba wa mamaki magani mijin wannan zamani zai iya siya mahaifiyarki kaza to dole ne maza ku rinka kula da yanayi kafin ku ce matan ku kasi ko si amma wannan yarinya ina baki shawara idan kin samu miji mai kirki wanda zai kula da rayuwarki zai kula da addininki zai maka miki zai ce ki karki aikin nan to ki ki aure shi kada ki aikin ya ci gaba da kula da ki amma in akwai wani nauyi akan ki na larura na dole to ki rabu da shi Allah kawo miki wani ba shi ba kuma da yawa mazan suna kin ku je ku aiki ne wani lokacin saboda ba ku da kirki idan mace ta je tana aiki sai ta manta ita matar aure ce in mace ta je tana aiki sai ta rinka shakiyanci da shenanci tana neman maza a wajen aiki tana makara a aikin mijinta ya zo yana jiran ta bata zo duk kuna da wannan matsalolin shi ma wannan bayani ne da ya kamata a yi shi dalla dalla a faɗi laifinku a faɗi lalurorinku kuma a lallaɓi mazajen ku su ba ku dama ku yi aiki duk mijin da bai yarda da matarsa bai hana ta zuwa aiki dan me zai bar ki je ki aiki kina neman maza saboda me ba daidai bane a lokacin ki bi miji ki shine dole wanda shine abin da na fahimta na adalci tsakanin a ce ku yi aiki ko kada ku yi aiki amalan mar'a malamai sun yi bayani a littattafai da yawa hukuncin aikin matar aure a ofishin gwamnati an yi rubutu da yawa da wanda suka hana da wanda suka ce a yi da wanda suka kafa ka'idodi da larurori Allah da. Na wanda yake tambaya ta ƙarshe insha Allah ne akwai mata da yawa wanda suke bukata abuwa wanda suke suna son harne wanda suke kuma rashin lahiya ne gare su suna kwana abuwa sannan tambaya wanda ta kuma shi wanda baki tana tambaya sai ya halitta ka zama tare da namiji wanda bai girma iyayen iyayen matan to um, shi ma wannan wata matsala ce mai girman gaske ina ba ku shawara iyaye mata duk mijin da za ki aura ki tabbatar yana ganin girman iyayenki kin ji da kyau kada soyayya ya rufe miki ido ki je ki auri mutumin da zai ci mutuncin babanki ya ci mutuncin mahaifiyarki ya ci mutuncin dangi ke kuma kina zaune a gidansa yana biyan bukata a kanki kana so na ka tsare mun mutuncin iyaye na ni ma zan tsare mutuncin naka iyaye kana so na gaskiyar soyayyar ka shine daga kana girmama iyaye na ni ma gaskiyar soyayyar da nake maka shine ka ga ina girmama iyayenka ni na maka alƙawari ina ba mata matarka ba zan zagi mahaifiyarka ba ba zan mata rashin kunya ba ba zan wulakanta babanka ba dan babanka na ne mamanka na ne in ka yarda da wannan uwata uwarka ce ubana ubanka ne za ka tsare darajar su kamar yadda za ka tsare darajar naka iyayen bismillah mai aure ba za ka yi wannan ba kayan da iyayena je ka gaba ka auri ta yadda ka ci mutuncin ta amma ni ba za ka aure da ba duk macen da ta yi wannan ka'ida ba ta yi laifi ba wajen Allah muna samun matsaloli a cikin gidaje na aure na zalunci da rashin kirki mutum ya zo ya auri 'yar mutane a gaban 'yarsu ka kira uwarka ka zaga mutum mijinki ya kira uwarki ya zaga a gabanki ko kuna zance ya ce wa uwarki yan iska ce saboda ta masa wani abu ba daidai ba in kika ci gaba da zama a gidansu ke kika ga dama yi bai kyauta ba kuma ba mijin kwarai ba ne amma a yi masa nasiha duk mijin arziki ba ya zuwa ya zagi uwar matarsa duk miji na kwarai baya zuwa ya wulakanta uban matarsa wallahi akwai namijin da na sani aka kama kes wata mata wallahi mijin zuwa ya kofar gidan ubanta baban ta yana magana ya ce sai ɗebe ka da bari bari ba abin da ba a yi musamman auren kwadayi aure na kwadayi kusa auren kwadayi auren san abin duniya ina son ka ne ina son abin duniyar ka ban binciki halinka da halin iyayenka ba a daidai ba ne haka kuma ku ji tsoron Allah ku rinka girmama iyayen mazajen ku A yana samun matan da suke gaba da uwar mijinsu ka zo ka auri yarinya tana fada da uwarka ka zo ka auri yarinya tana wulakanta ubanka wanda namiji ne zai yadda ya ajiye mata da za ta zaki uwarsa wani yanzu ya ce malam uwa ta ta zaga wani yanzu ya ce malam baba na kare da shi to ya zai zauna da ke kuna da matsala a cikin gidanku na aure matuƙar sashin ku baya girmama iyayen sashi da ya kamata ku sani addinin musulunci addini ne na mutunci da mutunta na gaba ku zauna lafiya auren ku ba ruwanki da wulakanta ubansa ko zakin sa ko cin mutunci in kin ci sa'a mijin da kika zagi uwarsa bai san yake da mari ba kin ci sa'a haka kuma kai ma kanka zagi uwarta ba za ka iya canja mata uwa ba wani miji ya zo ya samu matarsa ya ce ke ne uwarki mutum ya banza ci Kana so za ta kashe miki na wani alhaji ba haka ake yi ba haka ake yi karka ka zagi uwarta komin yadda uwarta ba ta da kirki karka ka zage ta a gabanta ka ce ya kamata hajiya a duka kulawa da abubuwa ta yi kaza ta yi kaza ka dan gaya mata wasu laifuka cikin ladabi da biyayya in za ta yi gyarawa in ba za ta iya gyarawa ya amfani ka zo kana gaya wa matar ka laifin uwarta a gabanta kana tsammanin za ta goyi bayan ka ne ta yaƙi wata. to wannan biyu yana daga shirme shirbushi wasa da ganganci da ma'aurata suke a tsakaninsu a gidan aure suna wulakanta iyayen junansu don haka in kina tare da mijinki yana wulakanta iyayenki yana cin mutuncinsu Ke masa nasiya ki ce ka bari in kana so mu ci gaba da zaman aure ina son ka kana so na to zan ci gaba da son ka da kaunar ka ne in naga kana son iyayena in naga ka tsare darajar iyayena in naga ka tsare mutuncin iyayena amma matukar za ka zo ka keta mutuncin iyayena a gabana ba za ka same ni yadda kake so ba kuma ba lallai auren ya ci gaba da kai ba idan ya daina ku ci gaba da zaman aure da shi in ya ci gaba da cin mutuncin iyayenki a gaban ki ki nemi ya sallame ki ba ki laifi yau ki saba Allah ba Allah zai baki wani miji ba shi ba amma ki sau ki zauna ki duba ki gani da ki yi hakuri ya ci mutuncin ki, da ki fita daga gidansa ya tara miki ya'ya ji in kin fita ba inda za ki je in kin fita 'ya'yanki za su wulaƙanta in kin fita ‘ya'yanki ‘yan mata za su yi wani halin ƙanƙanika yi to sai ke haƙuri da shi a haka ki ci gaba da yin Allah ya nisa a cikin zuciya ki ci gaba da zama a haka saboda kina zaman ‘ya'yanki ne a wannan lokaci ba wai kina zaman soyayya da gona gare shi ba wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh